ya za a yi tafiya ta riga ta kama ya gaskiya ban yadda ba ta za a yi kai tafiya kwana uku wa zai dinga ɗaya biyan min cewa fi sabilillahi yanzu ke abin da zai ɗauke min kewa har wani ɓoyayyen sirri ne a tare da gaskiya ni dai gaskiya ban yadda kai tafiyan nan kin manta da madaran nan ta zice ko ko da fara kin manta ke cikin firji katan katan na siyo miki domin ya dinga ɗaya bikin kewa amma da eh. tunanin tun da kin manta ko kuma ta ƙare ɗan ba ki ko zirin tawa ya sai wata a kamfanin kin san wannan sinadarin ko kin san ta ko raki na da kamfanin z shukuf kuma kin ta ko gaskiya ne na yadda kai tafiyar nan hmm. Allah ya kiyaye saura ma ayi na gwara in baki in na je can na siyo ta kin ganta ko ke gaba ɗaya ma ga kun ta ma da kun gaba gaskiya a na yadda kai da ba ki da matsala amma fa gaskiya iya na kwana uku ka bani in ka wuce kwana uku gaskiya ba zan ji daɗi ki kwantar da hankalinki mu da muke na magani a gindin gida kamfanin fa kanki manta yana audu ba ku kin amince da fiye ko amince. to shikenan bye ko kin san abin da so yake ko da nan ta kare abu mai sauki shine kira su a lambar wayarsu 090 ki sa kisa t square sai ki sa 6 don ki sa 1 1 1 0 kina buga mu ya jima ko sai ka dawo bye